في باب جامع الصلاة أليس كذلك قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أليس كذلك عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقربوا دقنا عائشة الله إكرامة إداتتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي muru aba bakirin falyusalli bin nas ku ce ma abubakar yi ma mutane limanci a sallah faƙalata aisha sai na na aisha 'yar abubakar kuma uwarsa sai ta kada baki ta ce inna ababakarin ya rasulallah iza kama fi makamika lam yusmi'in nasa min albuka'a sai ta ce inna ababakari tabbas ta tabbatar da cewa in abubakar ya tsaya gaba zai yi limanci inda manzon Allah yake tsayawa mutane ba za su je abin da yake ba saboda kuka da zai ta yi wajen ya fi karfinsa ya masa nauyi da yawa kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama famur umara falusalliya linnas saboda haka ya manzon Allah ka ce ma umar yayi mutane sallah ka umurci umar ka ce ka sa na umar yi ma mutane sallah Kala sai manzon Allah ya ce muru ababakrin falyusalli linnas ku ce ma abubakar yi mutane sallah umurni na nawa kenan qalat aisha na na aisha sai ta ce fa hafsata sai na ce ma hafsa ƙuli lahu ke hafsa ki fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ababakrin idza qama fi maqamika lam yusmi an-nasa min albuka. famur umara falyusalli lin-nas nana Aisha da ta fada ma manzon Allah ya saki fada sai ta ce Aisha eh, Hafsa ke ki fada ma manzon Allah mana ki ce mishi sayyidina Abubakar in ya tsaya wajen ba zai iya ba zai iya ba ki fada ma manzon Allah ya sa Abu Umar yayi sallah to bata sa'id to abin arziki kenan a wajen ta ko tunda sa'id na abubakar yarsa ce ta ce ba zai iya ba to yanzu aka ce umar yayi na na hafsa menene wajen ta matsayi ta matsayi kenan to bata san me na na aisha take nufi ba duk yadda aka yi rayuwa wani ya fi ka dabara wani ya fi ka wayo wani ya fi ka menene da menene da menene famur umara fali sallilin linnas fa fa'alat hafsa she hafsa ta je ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar in ya tsaya ba zai iya ba ka ce ka sa umar yayi sallah da kyakkyawan na Aisha ta faɗa, da dabara a ciki da kyakkyawan niyya Hafsa ta fada bata fahimci mai ke me ake nufi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna kunna lallai ku mata yana nufi da nana Aisha kenan na sawahibu Yusuf lallai ku kaman matan zamanin annabi Yusuf kuke muru ababakirin falyusalli linnas ku ce ma abubakar ya mutane sallah to yanzu she na hafsa ta fahimci me ake nufi faƙalat sai ta ce faƙalat hafsa li aisha ma kuntu li usiba minki khaira ba zan koma jayayya da ke ba duk sa'an da muka ja sai ki ga ba na iyawa ba na kaiwa don wata rana sai ta kai sai na umar yaje samu yarsa hafsa da aka ce sun manzo Allah ya fushi da su kaza kaza Yaje je same ta ce ke karki hada kanki da Aisha fa ta fi ki kyau karki hada kanki da Aisha dan ana Aisha ta yi sai ke ma ki ki daina hada kanki da nana aisha kaga ya fada mata gaskiya to ai ta ma matan aure ce nana aisha ta ma matan aure ce to me yasa ya je samu yar sai ce ke karki daga ta haisa fa ta fi ki kyau me yake nufi da wannan ashe mace tana da ƙarin kyau yana ƙara mata matsayi wajen wa mijinta kyau arziki ne iya girki arziki ne ilimi arziki ne kuɗi arziki ne ko duk abin da mace za ta yi ta samu arziki ne daga Allah li'anna ma'ar rizku man bihin tufi'a ma bihi in tufi'a duk abin da aka yi amfani da shi sunan shi arrizq an fahimta to shi yasa don kuna tare ke da kishiyar ke da abokiyar zamanki kada ki ɗauka cewa ai mu duka aure ya kawo aure take yi nima aure nake yi in kun amince da mijinku shi kuwa sha eh, shi ku sa ido ku ga yadda rayuwar take tafiya ba yadda za a yi a ce mutum a duniyan nan ba cikin aljanna ba a duniyan nan yana da ƙarfin imani ko ƙarfin hali ko ƙarfin adalci da zai ce mata biyu duk daidai yadda yake son wannan haka yake son wannan sa'an nan kuma an san cewa ba daidai suke ba har ga Allah inna Allah faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to in al'amari ya kuya kika ga wata matsala tana faruwa abinda zaki kalla menene hakkinki in an danne hakkinki shine zaki magana an fahimta amma in aka ba kowa hakkinsa hakkinki ya fito to don kin ga yana karkata wajen wata daban kada ki ji zafi ki ce sai an nuna miki me mafari me yasa me yasa wannan tambayar za ta haifar miki da jawabi da za ta sa miki ciwon zuciya shedan ne ke zuwa yana ziga ki duk ba matan aure bane duk ba matarsa bane ba duk ba kaza kaza kaza bane ba ba kaza muke masa ba dan me zai to in kika tambaye shi ce tafi ki kyau abin da ya sa kika ga ina karkata wajen ta tafi ki kyau ne sai ki yaya tafi ki iya girki ne sai ki yaya tafi ki dadin rayuwa ne sai ki yaya tafi ki kaza kaza ne sai ki yaya don Allah ya rufa asiri ki rufi ma abin da za a taba ki ce a'a shine hakkinki to mace matan aure ai ba su san hakkinsu ba abin da ta sani shine su duka matan aure ne to in ya duka su biyu duk su naira goma goma sai ba su su naira goma goma yanzu ya saura sa ne in ya ga dama ya kara ma wannan ko ya kara ma wannan ko ko ya daina wannan ba ki ba ne sa ne in kin ce dan me to kin shiga cikin haƙƙin shi kin bar ki an baki ki bai daga miki hankali ba kika shigo cikin haƙƙinsa za ki tada ki ya bayu zuwa mutuwan aurenki kin ga auren ki ya mutu ba tare da an danne miki haƙƙin ki ba kin shiga cikin haƙƙin sa kenan misali na biyu shi tunda aka halice ki tun fil azal aka yi cewa ke matarsa ce amma ba ke kadai ce matarsa ba amma ke ce ta farko ke ce za ta zo lokaci kaza wata rana kuma sai kaddara ta zo zai aure yake ce ta zo ta aure min mijina za ta zo ta aure min mijina ita ma mijinta ne fa tun da ya aure ta ita ma mijinta ne tun fil azal aka zana ku duka mazan ku ne amma wata za ta zo kafin wata to wa'annan hakkoki in ana karanta suna fahimta to shi kenan sai kaga suna jin sanyi a ransu su iya jin jurewa rayuwa rayuwa haka take nana Aisha kenan da nana Hafsa kowa ya san sayyidina Umar ya taba jayayya da Abubakar ya san Bakar na gaba da shi to haka shi ma yake so ke ma Hafsa ki sani haka ya zai same ta kai tsaye ce ke karki ta ta Aisha fa ta fi ki kyau kada ki ga ta yi abu ke ce ke ma zaki zai ja miki matsala akwai adalci da gaskiya sama da haka babu to amma sai in an tirenin mutum sai an tarbiyyantar da mutum akan irin waɗannan ilimi akan irin wannan ilimi da tarbiyya shine sai ya fahimta an fahimci wannan zuwa Aisha ta so ta gwata nuna na Hafsa ne kar ya zamana ni da manzon Allah ne muka yi magana to ga yar na Umar ke Hafsa ki ce ma manzon Allah Abubakar ba zai iya ba yanzu manzon Allah ya ce ku ce ma Abubakar yi sallah Manzon Allah ya ce Abubakar zai ya isa kenan ko bai fada ba nana Aisha ta ce ba zai iya ba ya ce ki je zai iya so biyu sai ta uku sai ta ce to hafsa ke ki fada mata an samu shaida so nawa da aisha da nan hafsa sun yi shaida cewa sayyidina abubakar yana gaba da sayyidina umar amma nan hafsa ita ba ta fahimci me ake nufi ba to shi aka ce inna kunna la antunna sawahibu yusuf ina ma'ana wannan magana inna kunna la antunna sawahibu yusuf wai matan da matsala ta faru musu zamanin annabi yusuf me ya faru sai ya ce inna kunna la'antun na sawahibu yusuf <coughs> jam'u sahiba kenan wal murad abin da ke nufi annahunna mislahunna fi izhari khilafi ma fil batin wai kaman waɗannan matan da suka je da sunan zulaiha din nan suka je ashe abin da ke koyi cikin zukatansu sun je ne da su masu ga yusuf wal khitab wa in kana bi lafzil jam'i fal muradu bihi aisha faqat abinda ake nufi shine na na aisha kadai ta yi wannan dabara kama anna sawahiba jam'u jam'un wal muradu zulaiha faqat abinda ake nufi sawahiba zulaiha wace mas'alar ta faru imra'atu aziz misra imra'atul aziz kenan wa wajhul mushabaha menene mushabaha tsakanin wannan kala anna zulaykhan istad'at niswatu wa azharat lahunna al-ikrama bid-diyafa ومرادها زيادة على ذلك ila أن yusuf إلى ta kira mata ta tattara su da kowa ya zo aka ba kowa inda zai kashe gida ga wuka kowa ya kibi ne ne abinda ta bayyana shi ne don za ta girmama su amma abinda ke cikin zuciyarta su zo su ga yusuf da kyan shi shi su ga hanzarinta ke su ce a ashe tana da gaskiya zuwa mu kenan muka yi muka gan shi ina ga shi da suke tare yau da gobe kullum a cikin gida kuma yaron ta ne ashe tana da karfin halima ashe ta yi kokari ita bata yanke hannunta ba ba haka bane ba yi zina zuwa suna gani aka ba aka ba su kowa zana aka ba kowa wuka kowa ya yanke abinda zai yanke da suka ci gaba suna aikin da ta sa su sai ta shirya ta ce ka wuce gaban su ka ratsa ka gani da yazo ya shige ya ratsa sai kowa ta saki baki tana kallo har ta manta cewa wuka ke hannunta wa ya aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim to abinda take so kenan amma sai ta boye ta nuna musu za ta kira su ne ta girmama su to shine abinda nana Aisha ke so shine nana Hafsa ta san cewa fa kowa da gaban shi ke ba haka bane ba ki sani cewa fa kowa da gaban shi ba wai ni ne kadai tsakanin da manzo a'a ke ma kin yi ma mahaifinki kamfe baki ba a haka bai bukata da a ce da manzo Allah ya fada na na Aisha ta fada shi manzo Allah ce to tunda na Aisha ma ta ce ba zai iya ba ga wannan ta ce ubanta zai iya to me zai hana ai mata abin nan a'a manzo Allah ya nace a'a sai wani to shaidu uku kenan da ke nuna cewa sai Abubakar sayyidina umar shi ma bai taba jayayya da sayyidina abubakar ba saboda ya san kowa da matsayinsa har ga allah manzannan Allah ma Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah man kallama a wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atina ila akhirin aya an fahimci wannan ayar da jiya take ta kwace mana qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haka tun daga farkon Buhari har inda muke yau aya tana bata ko hadisi kana fita waje kafin ka kai ofis kafin ka kai gida ta zo amma in kana zaune za ka yi tunanin duniyar nan duk ba za ta zo ba haka Allah ya ga ma aiki. kana fita ko ta matsala ce ka faɗe ta kana fita sai ka ga ai ga yanda matsalar take an fahimta ina je qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin menene nurun eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin to haka kai ma qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin in ba waɗannan haske guda biyu ka ɗauka kana amfani da su a cikin gidanka tsakaninka da iyalanka da makotanka ba ba za ka taɓa jin daɗin rayuwa ba kullum sai ka ga ɓacin rai haka siyasan mu haka mulkinmu haka tsarin soja haka tsarin tattalin arziki haka komai da komai sai an kunna wannan haske na manzon Allah da haske na alkur'ani to shine za a samu zama lafiya a duniyan nan amma in ba haka ba yadda kaga hayaniyar duniyan nan wallahi ci gaba zai ta yi har rana ɗaya a zo a ce Allah ya ba izini za a yi tashin alkiyama yau wanda ya halaka zai halaka ya halaka wanda Allah ya tsira da shi kuma ya tsira an fahimta duk dabarun da muke muna yaudarar kanmu duk dabarun da muke hayaniya muke duk malamai rabbaniyuna suna zaune ne suna roƙon Allah ya bada cikawa lafiya da imani amma hayaniyar da ke duniyar nan wallahi kowa ya san ƙarya muke makanmu yaudarar kanmu muke yaudarar kanmu muke an fahimta addinin musulunci da ya ce in kana da kuɗi ya kai kaza dole ka bada zakka kuma dole a karba in baka bayar ba in kana da miliyan arba'in dole ka bada miliyan ɗaya a ciki wannan addinin in ka bi shi ka cire zakka din da sunan zakka kuzmin amwalihim sadaqatan imama eh, na tutahhiruhu wa tuzakkihim biha wa sadaqi eh, ka tsarkake su sai ka zo kana mulki dukiyar talakawan kake kwashewa duka kana barin su don yunwa yaushe kai Allah zai sama kwanciyar hankali mana duk wanda ke zalunci yana gani ya fi karfin Allah kenan har abada ba zai taba yiwuwa ba ka yi zalunci ka samu kwanciyar hankali ko ka ci nasara ba aka ce dukiyarka da kake halak malak albashinka kana ci kana sha in ya ragu ya kai nisabi dole ka cire zakka in shekara ta kewayo to yaushe za ka je ka kwashi dukiyar kasa kuma dukiyar ka kwasa abinda duk wanda ya kalla abinda ake ce anya mutane suna cikin hankalinsu kuwa wannan tsari ne za ka samu kwanciyar hankali to ka kalle su waye ke da kwanciyar hankali a cikin su to sai ka yi kajja aku min Allah nurun wa kitabun mubin ma ma'ana nurun wa kitabun mubin duk mai neman mulki kowane irin mulki ne zai cire dukiya masu ɗimbin yawa ido rufe yana bayarwa yana kashewa don ya samu mulki yaushe shekara ta kewayo aka ce shi yau sarki ya cire zakkarsa biliyan goma ga gwamna ya cire zakkarsa biliyan goma ga sanata ya cire zakkarsa biliyan goma ga majalisa ya cire zakkarsa biliyan goma don allah ina in suna cire wannan zakka ta kuɗi za mu talaka za su kwana cikin talauci za su kwana cikin yunwa to duk da wannan dukiyar da suke tarawa sun fi ka talauci wajen neman kudin kai talauci ka kana nema abin da ka ci ne ko ka samu ko ka samu su me suke nema suna nema abin da ba zai taba yiwuwa ba ne. mutum ya tara kuɗi ya sanata ɗaya miliyan talatin albashin shi a wata naira miliyan talatin ban da allowance ban da kaza da kaza da kaza ban da in ya taba yin gwamna akwai menene da yake karba fansho daga in yayi kaza kaza kaza kowanne za ka yi lissafi kowanne wata nawa za su karba amma wa yake cikin kwanciyar hankali ba wanda ke cikin kwanciyar hankali ko ba yadda za a samu kwanciyar hankali sai an dawo wannan dukiya da ka tara shekara ta kai sarki ce a ce gashi nan yau sarki ya fitar da zakka cikin biliyan arba'in ga biliyan ɗaya gwamna ya ce da zakka cikin biliyan arba'in ga biliyan ɗaya sanata ya cire zakka cikin biliyan arba'in ga biliyan ɗaya sanata ya cire zakka sanatoci duk sun cire ɗan majalisa duk sun cire turannan shi ne za ga allah ya sa albarka a cikin dukiyar ba amma in ba haka ba yadda ka tsara su talaka na wahala haka za ka ɗebo su ka zubar don ka ci zabe kuma ka fadi zaben ba haka bane ba ba ran da aka taba saba wa Allah aka ci nasara ba wanda ya taba yin zalunci ya ci nasara abin da ya kamata a sani kenan abin da ya kamata a sani kenan an fahimta ma kuntu li usiba minki khaira bazan koma jayayya da ke ba ba zan taba samun wani alkhairi ba game da ke in na ja da ke in daga ta ki yi gina zai ki tsaya a matsayin ki ima na tsaya a matsayina haka Allah ya halicci bayansa kada ka tausaya ma wanda aka fi ka ce to eh, kana tausaya mishi Allah ya fi ka tausaya mishi Allah madaukin sarki ya shi ya halicci bayansa ya ba kowa miza miza ya bambanta kowa kowa da abin da yake Allah ya fifita shi ya ɗaukaka shi da shi Ah, mun sha fada a cikin karatu a duniyar nan fadin duniya tun daga farkon duniya har karshe ba wanda zai iya buga kirji yadda na Aisha da Hafsa da Zuwa za su buga kirji wajen miji miji na shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matan duniya sai ta sa kanta kasa don mijinta bai kai manzon Allah ba ba gaba ne ba nana aisha za ta nana aisha kuma ta zo da nana fatima nana fatima ta ce ubana shine manzon Allah nana aisha sai ta yi mai ba ka bane ba zainab me take cewa dukkan kukurin sauran gidajen ku aka daura auren ku aure na sama aka daura wannan falala da Allah ya bata in aka ce Allah ne falan ma kaza zaidu mina wataran zawwajnaka Allah ne ya daura mata auren daga ina fadar Allah me aka bayar sadaki ya aka yi wani irin salati aka yi muna nema an ba ku ya za a yi suwa suka yi wannan ya aka yi to shi yasa ita ma ta samu abin buga kirji har ana da kasa babu macin da ta ba samun wannan abin me yasa ta samu wannan daraja biyayya da taimama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ba yad ba wanda ya taimama manzon Allah biyayya ya khasara an fahimta wajen wajen miji suna na aisha suna na hafsa ummu salama dole na na fatima ta sa kai kasa ta suna ta yi biyayya ko za ta daga kanta sai na aliyu ya kai manzo Allah ne wajen uba kuma fa ta daga yasa dole su aisha su sun kuyar da kansu sai na abakar ya kai manzo Allah ne ta wajen kuma daraja wajen daura aure fa zainab in ta faɗa dole kowa ta sun kuyar da kanta kowa ce ce ta wane ne waliyinta ya aurar da ita waye ba da ita me aka yi me aka yi ba wanda ya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daraja bace ba قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله ابن ادي بن الخيار انه قال يجي بين ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس منذ الله نازوني أتكير متاني إذ جاءه رجل فساره سيرمتين يزوي غانا دا منذ الله أبوهي falam yudra ma sarrahu ba wanda ya san me suka zanta da manzon Allah bai fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta jahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah ya bayyana abin da ya gudana tsakanin su fa idza huwa yasta'zinuhu fi qatl rajulin min almunafiqina ashe ya zo ne yana neman izini wajen manzon Allah manzon Allah ya bashi izini ya kashe wani wani mutum cikin munafikai an fahimta yana neman izini to manzo Allah ba shi izini فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد wannan da kace munafiki ne za ka kashe shi baya ce da alaysa yashhadu an la illa Allah, wa anna muhammadar rasulullah fa qala ar-rajulu bala eh haka ne wala shahadata lahu amma ba shi da shahada munafiki ne ba da baki ya fada yake faɗa ba da zuciya ba fa qala sai manzo Allah yace alaysa yusalli ba yana sallah ba qala bala yana sallah wala salata lahu amma ba shi da sallah فقال صلى الله عليه وسلم anhu. To ai الله aka hana na kashe su kenan ai sun zo an zo aka ce mishi suka ya manzo Allah baka san wannan munafiki bane ba zai ce la hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu kai ne ka san munafiki ne ni na san munafiki in na kashe shi ko na sa ka kashe shi gari sai a ce me yahudawa sai su ce me mutane su ce a inna muhammadan yaqtulu ashabahu to da'iman dama haka yake in mutun yin in ba kai ke kan kujeran ba sai na umar so nawa yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'ani adribu unuqahu so nawa yana fadar haka da sai na umar ya zama khalifa hajjabar duniya ya sare kan wani eh da matsalar ta zo hannun shi ya sare kan wani amma lokacin da manzo Allah ke kan kujerarsa sai na Umar bai hau kujeran ba da ya gani sai shi ya ji haushi ya zafi ya ce ya Rasulullah da'ani adrib unqahu da manzo Allah a bari na sare kan shi wannan so nawa yana fadar wannan bila adadi, amma da ya zo ya tsare kan kujeran ya zama khalifa har ya gama rayuwarsa yaushe ya zantar da irin wannan abubuwan ya zantar abadan ba zai taba yi ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يا الله مدوكاكين sarki, kada ka sa kabari na ya zama gunki da za a zo ana bautata masa sa'annan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ai fushin Allah yayi tsanani akan waɗansu mutane da suka ɗauki mm, kabarurkan An biya anbiya'ihim annabawansu masajida yace Allah ya yi fushi da waɗannan shi sa shari'a ta hana wannan aiki to in shari'a ta hana to menene hukunci a sallah a makabarta makabartar musulmai kowa sai ji kowa ya zu daga yau kar malam da Allah mun ji an sa manara mun ji an sa mun ji wa'azi mai tsanani me hukunci menene hukuncin sallah masallacin murtala menene hukuncin sallah wannan masaloli ai an gama da su tintin wayanda ke sallah masallacin murtala su sun san ma me yake binne su sun san ina ma na masallacin murtala lokacin da aka yi wannan su sun sani ma ba sani ba ya je masallaci ne ya sallah ya gama to sai ka bar shi Allah ya karba Allah biya bukata amma masallacin akwai ba kowa ma ya san da wannan ba to menene hukuncin sallah a makabarta wannan baji kenan ko ya faɗa su ne kusoshin mazhabin malikiya wa amma salatu fi maqabir al-muslimina fa ghayru manhiyin anha qala malikum fil utubiyya imam malik ya ce la asabihi bihi fil maqabiha fil maqabir allati durisat wa ghayyirat wai babu laifi in ai sallah masallacin da ya mm, sallah in aka yi sallah makabartar da take ta jima har an ciccire ko kuwa an canza Kala مالك وإنما هي مثل غيرها من الأرضين أي وأن يارتا والنور يازمو كمن يد سورا بجي wurare suke. wa hadha ala anna almu'mina la yanjusu wannan magana na imamu malik an gina ta ne akan cewa innal mu'mina la yanjus mu'mini baya zamowa najasa la hayyan wala maitan wa qala al qadi abu muhammad min al malikiyya la yusalla fi al makabir allati takunu fiha an nabsh makabirin da aka je aka tuttune aka ciccire yace ba za a yi sallah a ciki ba yace shi ma me fada yace wa hadha mabniyun ala anna al yanjusu bil mauti shi akan wajen shi in mumini ya mutu ya zamo najasa shi yasa yace to wajejen su zamo najasa kenan ba za a yi sallah a wajen ba to shi yasa daga yanzu duk wanda ya tambaye ka ya hukuncin sallah a masallacin murtala sai ka ce sallah ta yi magana ta kare karka bata maka kanka lokaci mecece hujja rashin hujja akan cewa sallah ba ta yi ba ba haka bane ba ko da magana da ja ne eh ba mu ba da dama ana karantawa ba fa wanda ke da magana sai قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى عتبان بن مالك yana yi ma al'ummutaninsa unguwansu gari unguwansu sallah yana musulmanci shi kuma makaho ne wa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama innaha takunu zulmatu wal mataru was sailu ya ce ya Allah aka yi duhu akan samu ruwa akan samu ruwa na kwarara mana yadda zai min wahala in fitan je masallaci tun da bana gani wa ana rajulun darirul basari yace shi makaho ne fa salli ya fi baiti makanan attakhidhu musalla ya manzo Allah ka zo gidana ka kai salla inda kai sallah din nan na dauki wajen na riki wajen wajen yin sallata فجاء رسول الله فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce aina tuhibbu an ya ce manzon Allah ka zo ka yi sallah a gidana duk inda manzon Allah ya ɗauka ya sallah kenan amma sai manzon Allah ce tun da gidan shi ne shi ya fi sanin inda ya fi son a yi sallah a wajen sai manzon Allah ce ina kake so kyawawan ɗabi'un manzon Allah kenan ina kake so na yi sallah a gidanka fa ashara lahu ila makanin min albayti sai ce wannan waje nuna wuri sai manzo Allah fa salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya tsaya wajen yayi salla to shikenan duk sa'an da zai salla a gida inda manzon Allah ya je tsaya din nan nan zai je yayi salla yayi tabarruki da inda manzon Allah ya tsaya ko irin wannan tabarruki ma haramun ne ya je ya tsaya inda manzon Allah ya tsaya Yi sallah ba tabarruki na yake yi ba haramun ne eh, eh? me ya tabbas ne eh me ne <laughs> duka ba da dama kenan kuma wai ai albarkan manzon Allah tabbas ce saboda tabbas ce kace za a yi ko shi ma shehun shi albarkan shi tabbas ce a wajen shi sai a yi yaya eh, eh, shi ya tabbatar ya ce kai ka zo ka yi shi ya tabbatar kuma shi yake yin aikin shi <laughs> to kaga matsala kenan matsala kenan babban abin da ya samu da'awa yanzu ko suna matsaloli da ke faruwa duk bid'o'in da ake yi baka tashi tashi hankali ba shi rabiul awwal ya shigo ita ce bid'ar da zaka yaka ita ce kadai bid'ar da zaka yaka ka ba da dama a ce maka me ma'ana duk bid'o'in da ake yi farko shekara har karshen shekara ba bid'ar da ke tarma hankali sai in rabi'ul awwal ya shigo ana maulidi shine sai ka zara takobinka za ka yi yaki me ka ba mutane dama su ce maka kenan shi kenan kai ka ce fa don na manzon Allah ya tabbata ne mana ka ba duk wanda abu ya tabbata wajen shi dama shi ma ya tsara takobin shi ka manta da abin da ka faɗa ba ka yi la'akari lokacin da za ka faɗa ba an fahimta matsaloli suna bukatan suna bukatan kawo Allah wa haddasa ni an malikin an ibn shihabin an abadi mai tamimin an ammihi an na hura a rasulallah sallallahu alaihi wasallama mustalqiyan fil masjidi wadi an ihdari zilaihi alal ukhra ko ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta akan kiyarsa yana kwance akan bayansa ya ɗauki kafafunsa masu albarka ya ɗora a kan ɗaya aka ce wannan ya halatta kenan amma inda wando ɗaurarren wando mai kyau amma ba wando aka sa ko ɗaure zane ne ka ɗaura ke zushi kenan ka mai nake ya halatta kenan mai halatta ba ala haddasa ni an malikin an ibn shahabin an sa'id ibn al-musayyib anna umar ibn al-khattab wa usman ibn affan radiyallahu anhuma kana ya ni zalika su ma sun kasance suna yin haka akan haka ya halatta kenan in an yi la'akari da yadda za a yi al'aura ba ta fito ba قال وحدثني عن an عن يحيى بن bin saidin عبد الله bin مسعود قال li'in sani abdullahi dan مسعود yana cikin manyan ƙurra ya faɗa ma wani mutum innaka fi zamanin kasirun fuqaha'uhu wannan magana ta farko yabo ake yi amma in baka fahimta ba sai ka tsammanin zargi ake yi in ka bi zahirin magana innaka fi zamanin kasirun fuqaha'uhu qalilun ƙurrauhu ina mana haka kana cikin zamani masu fikin suna da yawa amma makaranta sun yi kaɗan to zahirin da ka fahimta ba shi ake nufi ba ma'ana makarantan ba su da yawa amma duk abin da aka karanta sai an bincike fikihun da ke ciki binciken fikihun shi ne yake da yawa ba wai ana nuna cewa ana zargin makaranta ba ne ba tuhfazu fihi hududul qur'an wa tudayya'u hurufahu tuhfazu fihi hududul qur'an wai mai kenan ana kiyaye iyakokin alkur'ani sa'annan a tozartar da harufa harufa ko alif lam mim ko ko lugatul arabiyya sai imam suyuti ya ce ai almuhafizuna ala hududihi aktsaru min na ala tawassu'i fi ma'rifati anwa' alqira'at ai masu kula da bincike akan haddodin da ke ci iyakokin da ke ciki sun fi yawa akan masu binciken adadin qira'at abinda ake nufi kenan qalilun man yas'alu kasirun man yu'ti a lokacin masu roko bara kaɗan ne masu karamci masu bayarwa suna da yawa yutiluna fihi salata wa yuqsiruna al suna tsawaita sallah su takaita hutuba abinda manzo Allah ya faɗa kenan da min min innati fiqhi ar-rajuli tulu khutbatu kisaru khutbatihi wa tulu salati manzo Allah ya ce yana cikin abinda ke nuna cewa mutum yana da fikihu yayi hutuba gajeruwa in ya so ya tsawaita sallah amma ka da tsawaita hutuba kai hutuba kai hutuba har masu ji sun manta farkon magana kafin ka kai karshe sun manta da farkon sa'annan kuma ka zo shi kai sallah gajeruwa kai ma ka gaji mun ka ce akasin abinda manzon Allah ya faɗa kenan a takaita hutuba sa'annan za ka yi sallah kai kadai ka tsawaita yadda kake so amma za ka yi limanci idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء يبدون أعمالهم قبل أهوائهم يبدون أي يقدمون يفضلون أعمالهم قبل أهوائهم mana suna gabatar da ayyukansu na alkhairi sama da son zuciyarsu wasa ya wannan yabo ne ko zargi ne yabo ne wasa ya ci alan nasu zamanun to wace wani zamani kuma zai zo fuka ha'uhu kathirun qurra'uhu <coughs> masu karatun sun yawa amma masu fahimtar addinin ba su da yawa kaɗan ne kaɗan sai dai yawan karatun. ko ina malamai ne cikin rediyo malamai ne cikin talabijin malamai ne ko wani masallaci malamai ne ko menene da menene amma ba mm, mm, waɗanda suka fahimci addinin ba su da yawa amma surutu da magana da mene da menene kowa ya iya ba haka bane ba kowace shekara jami'o'in Najeriya malamai mutane nawa suke cirewa bila adadin malamai waɗanda suke da ilimi a ciki guda nawa ne kalilun ta abin da ake nufi kenan an fahimta yahfazu fihi huruful wato wa a hududu an fi damuwa da sanin dangoyi kala-kala na qira'at wannan ya haddace qira'a kaza wannan amma zai iya karatu zai haddace zai yi karatu kamar menene amma baya fahimtar abinda alqur'ani ayoyin ke faɗa kasirun man yas'alu qalilun man yu'ti masu nema masu bara masu rokona da yawa sa'annan kuma masu bayarwa marwata ne masu bayarwa kaɗan ne kwarai da gaske yutiluna fi alkhutba wa yuqassiruna wa yuqsiruna wa yaqsuruna as-salata suna yau tsawaita kutuba su sakaita sallah yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna fifita suna gabatar da son zuciyarsu kan ayyukansu an fahimta wannan zuciya manzo Allah ji mara aitu hawa ma ilahan muttaba'an misl al-hawa aita man ittakhadha ilahahu wannan zuciya sun zuciya da kake gani in ba ka yi hankali ba sai ya kai ka ya baro ko alawa haddasa an malikin an yi haibin sa'idin an na balagani Anna, awwala ma zaru fihi min amalin abdi Asala. ya ce farko ranar tashin alkiyama bayan akida bayan tauhidi farkon ayyukan ayyukan da mutum ke farko abinda za a bincika sallah in sallah ta cika ta yi kyau Da sauran ayyukan ma in sallah aka same ta da tangarda to an san sauran ayyukan ma duk haka suke fa in qubilat minhu nuzira fi ma baqiya min amali in sallar ta samu karbuwa to ta ba da dama kenan za a bincike azumi zakka hajji bin iyaye managarta menene da menene baki daya wa in lam tuqbal minhu lam yuzdar fi shay'in min amali in sallar ka ta samu shiga ba babu wani abu da za a bincika wannan ayyukan su ma ba za su samu shiga ba shi yasa sai ka kiyaye sallar ka in ka tashi yin sallah ka rinka jin cewa daga wannan sallar sai lahira yanzu mutum a ce ya sani tabbas ɗari bisa ɗari daga wannan sallar ta la'asar sai lahira ya za a yi sallar eh? za a yi ta gaggawa za a yi kabara ga gaggaga kasuwa alawa ni an malikin an hisham bin urwa an abihi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana ahabbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama allazi yadumu alaihi sahibu tace aikin da manzon Allah ya fi so Shi ne aikin da mutum zai dawwama yana yi in za ka iya dawwama kan raka'a biyu to manzon Allah ya fi son wannan da ka ɗebo guda goma ko ashirin ka zo ka kasa ala wa ni an malikin annahu balagahu hu, an amir bin sa'ad bin abi waqqas an abihi annahu qala kana rajulani akhawani wa'ansu mutane guda biyu ƴan uwan juna ne fa halaka ahaduhuma qabla sahibihi bi arba'ina laila sai ɗayansu ya mutu tsakanin shi da ɗayan bin akwai kwana arba'in ko da rai arba'in fa zukirat fadilatul awwal minha minhuma inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce ai wancan da ya fara mutuwa din nan ai mutumin kirki ne ai ba shi da dama ai yana kaza kaza ai yana kaza kaza kaza fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu alam yakun al-akharu musliman shi dan wan na biyun da bai mutu ba ba musulmi bane ba qalu bala ya rasulullahi suka ce musulmi ne wa kana la ba asabi shi ba ba shi da laifi ba laifi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ilmantar da su wani ilimi ce wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu wannan ya mutu wannan ya tsaya bayan kwana 40 yana sallah kullun su biyar alal aqal wannan salloli da ibadan da yake ba za su ba shi darajar da zai kai wancan ko ya fi shi ba ba wannan ya riga ya mutu zuwa kwana arba'in din nan ba shi da daman da zai sallah balle ya samu lada wannan Allah ba shi tsokaci ya samu kwana arba'in yana sallah kullum su biyar wannan ba lada ba ne ba daraja ba ne ba ibada ba ba za ta sa ya samu ɗaukaka kamar wancan ko ya fi shi ba ma إنما مثل salati, كمثل نار غمر عزب manzo Allah ce kun ga sallah yadda take kaman korama ce ba kofar gidanka ruwan daɗi kullun za ka shiga ruwa ka yi wanka so biyar da safe ka shiga ka wanka da azahar ka shiga ka wanka da la'asar ka shiga ka wanka magruba ka wanka isha kai wanka manzo Allah ce yaushe datti zai zauna a jikinka bi babi ahadikum yaqtahimu fihi kullu yawmin khamsa marratin fama tarawna zalika yubqi min daranihi kullum zai shiga cikin wannan ruwa ya wanka so biyar yaushe za a samu kuma datti a jikinsa fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu ai ba ku san abin da wannan sallolin da ya kwana 40 din na darajar da ya samu ba wajen Allah ku daina shishigi ku daina fadar abin da ba ku sani ba قال وحدثني An مالك أنه بلغه أن أن عطاء Ibn يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد عطاء بن يسار in wani ya zo yana shigewa ai eh, wani ya zo zai wuce wa irin waɗanda ke talla a cikin masallaci suna tashi suna bara suna menene da menene da'ahu alahu ma ma'ak yace kai ya kana yazo me ke tare da kai wa ma turidu me kake so fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu yace na kawo ne na sayar Fala alayka bi suqid dunya wa inna ma hadha suqul akhirah yace ka dauki kayan ka je kasuwan duniya can nan kasuwar lahira ce nan ibada ake ba an zo kasuwa ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد yace sayyidina Umar ya gina wani wata farfajiya gefen masallaci tusamma al-butayha sunan wajen al-butayha wa qala sai ce man kana yuridu an yalghata aw yunshida shi'ran aw yarfa sautahu falyahruj ila rahaba yace duk wanda zai zo yi kasuwanci ko yayi waka wake wake ko yayi maganganun da bashi da amfani yaje can wajen inda zai inda aka gina aka ce yaje yayi amma kada yayi a cikin masallaci Mm-hmm.